wai me haka ne ya mutane za su zo su kama na aiki gashi na kusa karasa na har yanzu baka baka taba naka ba to ka ja mana matsala ne wannan fa tagumin da kake duk kai ka jawo wa kanka ni ban taba ganin mahaukaci kamar ka ba wallahi tallahi haka kurin shauƙin soyayya ya kwashe ka wai ka je za ka ba wata yarinya wai kodar ka yarinyar da baka da tabbacin ma kana son ka ko ba ta son ka da Allah fi dakata da Allah waɗannan kalaman naka fa suna ƙona min rai suna matukar hasala to bari ka ji in gaya ma ni ina da tabbacin cewa wannan yarinyar ba za ta ci amana ta ba kuma sai na aure ta a rayuwata ta duniya kaga irin waɗannan kalaman naka na dade ina jin su a bakin masoya da dama daga baya me ke faruwa sai mutum ya gama wahalarsa wani ya zo ya masa kawai lokaci guda zai bangaje shi kana ji ko ni tarihi na a rayuwata ta duniya ban taba neman abu ban samu ba in dai na nemi abu sai na same shi Allah eh. kana da wannan tarihin kwarai kuwa wannan tarihi na ne kuma ka rubuta ka aji to Allah ya sa saboda ni kaina ina son ka samu wannan matsalar da ka fara shiga tun yanzu ba na son abokina ya shiga wannan matsalar wallahi amma tun yanzu ka fara samun kanka a cikin wannan matsalolin to Allah ya sa ka samu Allah ya sa ka samu amma ina son ka samu Eh, ni dai kuɗi na fa ba zai fito ba wajen cire kodan nan wallahi ka tashi mu karasa aikin mutane shine kawai muna neman na tuwo kana ta mana ka tashi mu karasa aikin mutane shine kawai balaraba ya jikin naki jiki da sauki ina fata dai kina bin ka'idan magungunan da aka rubuta miki ko kuma kina shan su akan ka'ida saboda kin ji duk abin da likita ya faɗa haka ubangiji Allah ya ƙara sani amin amin sannan kuma na gode da irin tallafa min da kai a rayuwa na gode sosai kuma ina roƙon Allah ya bani iko ma in saka maka balaraba kenan ni duk abin da ne miki a rayuwata ta duniya na yi miki ne saboda Allah ba tunanin akwai wata rana da za ta zo za ki saka min da abin da ne miki ba nema ina nema a gurin Allah na gode sosai to Allah ya ƙara sauki ya kamata ki shiga ciki saboda kin ga yanayin jikin naki ba wani samun sauki kika sosai ba ni dai fata ne dai ki bi ka'idan magunguna to Allah ya kara lafiya to na gode addinin musulunci da shar addinin musulunci kin fi kowa sani duk irin tsarin da nake muke da zan shirya ki ki zumunto mai kirki babu abin da ban ba kuma a kansa nake amma lokaci ɗaya kika kai watsi da abin da na gaya miki kika kira wani ɗan tasha kofar gidana ya zo yana rike gelanki kuma idan mai na kai yanzu wannan abin da kika yi maryam kin kyauta shi abin da nake so ki nutsu ki dawo cikin hanyar ciki ki saurari abin da zan gaya miki wannan abin da zan gaya miki tamkar rubutu ne a cikin dutse wallahi in kika tsallake ɗaya daga ciki sai kika kuskure ki yi maza ki nemi mijin kuɗi irin wanda shari'a addinin musulunci ta yi izinin a nema a aura saɓan wanda kike son zaki ba. karki ki manta da jini ke maraimiya uwar ki ta faɗi ta mutu ba ki da kowa a duniyar nan da yake kusa da ke in bane kuma ka zaban su cikin gidan nan na kawo ta zama madadin mahaifiyar ki to ki ji tausayi kanki ki nemi miji maza ki aure idan a rayuwar ki biki aure ba kuma biki aure wanda ki dace ki aure wallahi ba za ki farin ciki a duniya ki ta lahira ba ba za kuma ki farin ciki a lahira ki ja na gani ki to ki kokari ki dauki irin wannan maganganun da na gaya miki ki aiki da idan kika fatali da wannan maganganun da na gaya miki ba baki ne miki ba wallahi sai kin gaba daidai ba insha Allah ba ka ba zai fara faruwa ki rubuta ki aji ko na faɗi ko na mutu in kika saba magana ta sai ga gaba da ba babu mutumin da zai saba magana iyayensa sannan ya ce rayuwar rayuwarsa ya gani na gode abba insha Allah zan yi kokarin iyali dama na ga wayarki ne kafin in fita ofis sai na ce bara in zo ko da wata matsalar dama umma ce ta ce in faɗa maka ka turo ok to ba matsala ni ma zan sanar da magabata na in Allah ya yarda in ya so sai a zo a yi magana amma ina so in dan kammala wani abu ne sannan sai in sanar da su ji ne ke kamar wani abu zai faru ba komai abin da zai faru ba wani abu da zai faru balaraba ki kwantar da hankalinki ni Allah ne fa ya haɗa ni da ke babu wanda ya isa ya raba ni da ke sai Allah ki daina sa wani damuwa a ranki kwata kwata ki cire to Allah ya tabbatar mana amin saboda amin Assalamu alaikum. Ya na ga fuskanka sai a nuri take kana ta fama murna kana jin daɗi. wato hajiya ko wata yarinya ne da nake so to mun riga mun gama daidaitawa da ita akan zan turo magabata na to shi da nazo zo na same ki mai shawara yake ganin zan kullo al'amari to kai mace banda abinka ai ne ya kamata ka zo ka samu da wannan zance idan ka faɗa min ni kuma sai na ɗauki zancen na je na samu mahaifinka na gaya masa kaga abin da ya gaya min sai na dawo baka labarin abin da ya faɗa ko amma ai ba zai yiwu ka tashi kai gaban ka kai kai tsaye ba kuma wannan zance ai ta manya ce ba ta yara ba ce ko to ba matsala komai dai na danka miki wuka da nama duk abin da ya faru ke ce ko ma menene ni dai na bar miki ki mishi bayani to karkada insha Allah ne kuma zan same shi da zancen abin da ya faɗa min zan gaya maka to na gode hajiya na gode na gode a <laughs> ah, ba mu saka da ni amin amin <laughs> kai ka ga min yaro eh lalle sun ce ta yaro kyau take ba ta haka me haka ya zan ganka cikin tagumi bayan yarinyar nan ta samu lafiya me haka faisal ba wannan damuwar ba ce iyayen mariya ne suka ce wai lalle lalle sai na nemo kuɗin aurenta in ba haka ba a shirye suke su ni da ita ni kuma gaskiya ba ni da inda zan nemo wani kuɗin aure yanzu domin ba ni da kuɗi gaskiya Allah ya sani kaga irin abinta kaga yanzu su kansu iyayen yarinyar nan ba karamin haƙuri suka yi ba har ga Allah fa sun yi haƙuri eh shekara nawa kuna tare da yarinyar nan shekara nawa kuna tare da ita yau eh, akalla ita ne tsufa take kai ma tsufa kake duk ba a san eh, wani abin da ya kamata yi kawai ina ganin magana fa da suka yi daidai ne to amma ni da kaka ta ce za ta sai da akuyoyinta ta bani kuɗin kuma so sai yin hidimar biki da su duk saboda auren sai yin da su kai da yake da wannan mafitar shine ka tsaya ka tuntuni kake bata kanka lokaci ai tun da kaka ta riga ta yanke wannan hukuncin akan tana son ta sai da akuyoyinta ta baka kuɗin ka karba kawai Allah ne ya san ranar da zaka mata nan gaba ni da bana so in karba wallahi tallahi a'a ba fa kai kace ta yi maka ba ka ita ba ta ce za ta yi ta kuma san dalilin da yasa ta ce za ta yi wannan abin kai ka karba shikenan ba matsala zan karba ko kai ba yana da kyau ka je karba a je abin da ya kamata ko in ba ka ba kuma ka rasa yarinyan ko wallahi kai koda ɗaya ita koda ɗaya yanzu <laughs> bari na zaga gurin yan mai kan karɓi notukan nan ka rufe wa mutanen nan bonnet din nan suka zo su ɗauka to sai ka dawo Hello? Ya na ji ki ƙasa ƙasa uwa kina cikin damuwa ne. Wallahi na fi ki shiga cikin damuwa. Kuma duk abin da ya faru ni na jawo. Da a ce na nemo kuɗin auren ki tun da na kawo da duk hakan bata faru ba. To amma yanzu kina ji ko? ba zan iya fita daga cikin wannan damuwar da nake ciki ba har ke sai kin gaya min kalmar nan dai da kika saba gaya min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shit wannan wayan ma ya kwace ta ina za ki kuma yanzu zance na da kofar Maryam ba yanzu Sadiq ya tafi ba to kuma da kika ce ke ma Sadiq Sadiq ya kama hanyar sa ya tafi wani ne ya zo shi kofar gidan yanzu yake tsaye Maryam wannan shine gyaran halin naki da zaki mu me nake yi kaka me nake yi dan fita da nake yi nake zancen ma bakin ciki zaki mu yanzu yanzu ba daga gurin sadin kike ba kuma yanzu sai ki ce min zaki kuma zuwa zance dan fita ni fa budurwa ce fa fa mata aure ba ni fa budurwa ce Maryam kin ga dan Allah dan Allah kin ce zaki gyara hali yanzu wannan shine gyaran hali unguwa an fara zagi na ana cewa da ni kin dawo guri na zaki lalata yan matan unguwa saboda Allah sai ba maryam gaskiya ni wallahi tallahi ba zai yi ba in dai haka za ki zauna ki rinka tara mun maza a kofar gida gaskiya to gari tukuma koma gurin baban ka kake na aikin ganna a cikin gidan nan wallahi zama daren babu inda zan je ni idan ma baki ma baki zuba an gaya miki idan kin gana bar gidan nan wallahi sai dai idan gidan Sadiq dina ko ka dauke ni kika kai ni ma'ana baby na kin gane ki zauna ki ci gaba da wanke wanken ki karki bata min lokaci saboda kada bata mm, masa lokaci ya wuce ko ba ba wallahi ko ba ba zaki gidan babanki wallahi ni ba za ki zo ki dora min hawan ni ba ba ni da hawan sallallahu alaihi wasallam ba kai da babu dalili wallahi ba alhaji adam engineer ya aikin alhamdulillah wallahi ya komai da komai dai normal eh, eh mota ta yi an gyara to alhamdulillah an gyara an gyara gas oil eh na kara mashi na gyara eh sun cika to na gode yau an Allah ya yarda Mariya sai ta ka san menene sai kin mahaifina ya bani sabo in baka ya naga ka canza fuska na san me zai baki sako kika yawo zai mun magana akan kuɗin auren ne to amma gaskiya yanzu kin san yanayin da ake ciki kin san aikin namu wata rana a samu ne ko wata rana a rasa to yanzu me mafita to duk inda kuɗi yake zan nemo akan na zo na aure ki in dai sadaki ne ni na yafe hakan ba mai yiwuwa ba ne gaskiya amma duk inda kuɗi yake zan tafi in nemo in aure ki ni kawai sata ne ba zan iya yi akan na aure ki amma duk inda halaka ina yake zan nemo domin mu samu zuriya mai albarka duk inda kuɗi yake zan je in nemo in dai akan auren ki sata ne kawai ni ba zan iya ba akan nemo auren ki zan nemo halaka ina domin mu samu zuriya mai albarka ta jiran ka tun ɗazu? Kusa harkar ne sai da tsaro. Kamar ya sai da tsaro. Ni ai ina ce da ka zo ka ciki za ka shiga. Shiga ina? Ciki mana baka san yanzu komai ya canza ba ai wannan gidan ya sha bamban da wancan da ka sani. Sa kike burge ni. Ai ni za ni ke na fi son ka. Ai ka bari kawai za a ci kare, babu baka sabuwar rayuwa. Allah. ka bari kawai. Sa kike burge ni fa. Eh wallahi mun je kan mu bata lokaci mun je. da dafke haka? da gwaji ya baka nan bala ya baka nan shi yasa na ce ka shigo mu cikin karan babu baka ai shi yasa na ce maka wannan gidan da wancan akwai sake wallahi ai wannan ya sha babban da wancan shi yasa na ce kawai ka shigo nan gaba in zaka zo ka kama ni kira na a waya kawai ka shigo direct ai kakai ba na ce ma kwaɗayayya bace kake zuwa mata da abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina yi Maryam. ana gaishe ki Maryam. Na? Wannan iskancin duk da kuke a can gidan duk bai ishe ku ba. Shi ne aka kika kwaso kika kawo min nan gidan. Maryam. ya abun da kike ci. Wallahi baban ki babu abin da bai gaya mun ba. Kai! Fita daga gidana fita fita. Fita. Wallahi ba haɗa ka da ƴan unguwan nan. Wallahi sai ma ihu barawo. Maryam. gaske don ubanki cewa aka yi miki nan ma nan gida na gidan yan iska ne shi ne kika fara yabo min yan iska kina kawo min gida kuma kaka dan Allah dan annabi kin kore min shi wannan fa shine fa zan aura ni kaka ki daina min irin haka wallahi fa na sai irin haka ko kun yi soyayyen ku a lokacin jahiliya ba ku san me soyayya ba da kore shi to da kika kore shi ke zaki aure ni ko da ki zaki zauna ni wallahi ba na san irin ka ubanki ne ce jahiliya ni ni ce jahila la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ke kaka ki wani ce wani zaki ana ni ba babu abin da zaki ana ni wallahi ba zaki ana ni rayuwa na ba kin yi soye ki canja lokacin jahiliya dole in ci zamani na watarin ko da kuɗi ba zan yi ba. Ina son ka baby wallahi ina son ka ko za ta mutu I love you wallahi. Kai I love you uwaki fita din shi fita. fita mun daga gida ai gidan su ubana ne zaki ce mu fita fita fita gidan su ubana ne ai fita jan su ubana ne da zaki kuma fita na fita ma sai na da ai gidan su ubana ne tan fita tan ku ya lobi fita amma ai gidan su ubana ne sai yayi yarinya ba abin da yasa na kirawo ka na ce ka zo mu zauna tattauna akan yarinya ma tunda Allah ya sa sun ɗauki junansu da wannan yaro da za ta aura sun a yi magana a zo a tsara to ai gogo ai wannan fahimtar juna kamar ba abinci abin da ya sanar ce muke haka saboda iyayen yaron nan wakilansa waɗanda su ne za su karɓa musu ba sa san abin da aikin ga fahimtar juna kamar ba a yi ta suna da yaran nan ba zai su kama kan su saka cikin daki ba sai idan waliyinsa wakilansa sun nema wani waliyan yariya mun bayar sannan suke da damar za su yi aure ko su zama tare da ita ba su ɗan gidan amma na gidi ta ne amfani ya gara maka su kaga dai mu ba mu za mu bayyana musu gidan auren nan ba su tun da sun amince wa junansu za su yi auren nan hmm? su za su zauna da junansu yarinyar nan ta zo ta gaya mu ta ce da ni sun riga sun daidaita yaron nan da za ta aura sun daidaita sun fahimci junansu to malam ko a ɓoye ne ne zai hana ba za a yi auren nan ba tunda iyayensa sun ce ba sa su a koye ko Iman. Iman. To, gogo na aure na ka tafi da sabbi. Dan Allah ne wannan al'amari gogo ba ne. yaushe za a ci za a su ta wurin sannan a daura wurin kuma a daura shi tare a a cikin kasar hausa duka malin tattar su suna son junansu in sun yi auren su can mai su ba su san komi ba su za su zauna da junansu kuma haka ne to me yasa ba za a nemi ko ai ko amsa ka zo kai kiɗa ka kawo sai zama haram amma ana yin kiɗa ranar ɗaurin aure zama saboda me saboda aji ana ɗaurin aure a shari'ar musulunci ta yi izinin a bayyana ɗaurin don haka baya yiwuwa sai da wakili sai da waliyi sai da masu shaida mun shi da ai abin da kuma idan yi shi wani aure ma ba ku ai zama ingantaccen aure ba malam eh? ai yana da wakili ko wakili ko hmm. to a je a gaya mashi shi ni a kwaso daurin auren a kawo shi gidana a al'ada kawai to ni ba gaskiya da abin da kike so ni shi ne ba zai da a yi su abin da ba kike amma dai a cikin wannan al'amari ba ku gyara shi ka ga malam na fuskanci ka kai ma fa ba san abin nan kake ba to dai na riga na yarda da yarinya na tunda sun fahimci junansu da yaran nan kawai a bar su su yi auren su to shi na ce na amma tun da kin ce je wajen nasu na ji sa umarni eh ka je eh ka je ka gaya mishi hmm. ni a dauko daurin auren ka kawo nan gidan a daura auren da shi waliyin nasa ko wakilin nasa a dauko shi a daurin auren a kawo min nan tun da kin ce ga nake zo a yi sai a tun da ya haka nake so to to shi kenan to in an je gida sai a ce ina gaida matan gida na yau ba fara ki fara ai ko yau da yau yau kan rage fura ba <laughs> yau ban rage fura ba to a gaishe na san ki ke ki shiga hankalin ki amara ina za a yi su amara ki jin biki kun ba ku ba biki wallahi ba ma an za na bakin gani eh, a shi shi saurayi na ne ke da Maryam. Salati kamar wanda aka ce miki kafin ki ta fito daga lafiya? Ke, ke na fa gaya miki ki fara ke yi mun bace. Kin ji Ki shiga ba hankalin ki fa. Yanda kika rena uwanki, ni baki isa ki rena ni ba. Yanzu ke in ba watsewa ba irin ta yan matan yanzu ba. Yo wannan ai watsewa ce da bankada. Yaushe za a ce budurwa ta aka saurayi Ni fa wannan shishigin naki wallahi da kike mun da wannan abu ni ya ishe ni wai wannan wani irin sa ido ne eh ya za a yi ba za ki ban sake ba ina ruwanki ni ba na son irin wannan abin gaskiya ba na so. A'a, kun je ki faɗi wani labari. Ni ba na son shi shi da Allah. Ki tsaya ina matsayin ki wallahi. Wutan sai shegen iya yi yana zaune kamar kayan Ya fa, wannan jarbabiyan tsohon ne wannan kan Allah laifi na bane. Wannan ta ta da ne. kasan ne saboda tsabara da irin matsoki ina sai da kai ne ka zo da gaske wallahi ai na yadda zan yi da ita ne wallahi amma duk da haka ina ya ne ina kun san ni zuwa saboda haka sai ta san karar zuwa na ka sai da Allah Adam gari